bai kai muwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya dace da mace na 25 ga watan ramadan jira da 400 da 47 ne dace da yammaci na 14 ga wata na uku shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa alifatun salam idan mamanta ba a yau insha Allah ta'ala muka ga cewa za mu rufe wannan tafsiri abin da ya sauka kenan wani shekara sai kuma allah kai mu bayan sallah a karatukan da aka fara a saba na yau da kullum ba da fatan allah mafi ya dace da jiya mun shiga cikin sarkin ruwan wanda mun yi darasi daya a ciki wanda yau za mu tsora daga aya ta ashirin a cikin surar zuwa abin da ya sauka da fatan allah ya dace da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تتقون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها في ذلك لآيات لقوم يعقلون Ubangiji Subhanahu ta'ala a jiya ya fara mana mai maganar ar ababen da ya halitta don su fuske mu zuwa tsarin imani da shi kama tun daga halitta kanmu zuwa da kuma abubuwan da ya mana ni'imomi da baye-baye wanda ba wanda mana ina abuwa sai shi kuma a cikin hakan akwai wasu abuwa da Allah ya ajiye mana na ilimi na samun daraja da mutunci a cikin wannan abu ubangiji wani ta'ala ke cewa wa min daga cikin ayoyin Allah manya-manya da ya halitta kuma ya dasa don su zama muku ababen daukar izina an khalaqakum ay khalqukum anti mazdariya shi kamar da fi'ilin mazdar an khalaqakum ay khalqukum halittarku da yi min turabin daga ƙasa thumma an antum bashar sai ga ku kun dawo mutane da ƙasa ya halicce ku sai ga shi kun zamo idza ta iya ana sai ga ku kun dawo mutane Tan tantashiruna kuma kuna yaduwa والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما rijalan kafiran wani sa'a ya alifta ya yada min huma daga namijin da macen rijalan kafiran wani sa'a maza da yawa da mataye da yawa sai ga ku idan an tun sai ga ku basharin kun zo mutane kun dawo mutane kun fito a matsayin mutane tantashiru na kuna yaduwa a bakasa wa min ayatihi kuma ma yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum ai khalqun lakum halittar muku da aka yi halitta don ku an gane ya halittar muku don ku ya halitta don ku don bukatar ku don biyan bukatar ku min anfusikum daga cikin jikinku azwajin ya halittar muku mata daga jikinku litaskunu ilaiha don ku nutsu da wannan halittar don ku nutsu da matar ita ibn abbas yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna tace ai hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahun mata nutsuwa ne gare ku kuma nutsuwa ne a gare su namiji idan bai aure ba ba shi da nutsuwa a gigice ke a fukace ke a zabire ki an gani dole mutum ya aure musamman sanda aka ce ya kai munzari Allah yake cewa shi za a ah, tunda aka ce li taskunu ilaiha don kunu tsida da ita kenan kuma baka yi ba muhalli shayi wato zaka ce mu buhu khalafa in baka auren baka da nutsuwa ya za ga mutum in bai aure ba kana zugura sai kai duka an gane sai ce a kai daga wasa da ce to ai ka sani irin zuciyarta a dugunjuma take litaskunu ilaiha don kunu tsu ga ita matar waja'ala bainakum mawadda sai kuma Allah ya sanya soyayya a tsakanin wa rahma da tausayi da jinkai na fi zalika lalle cikin hakan da Allah ya muku halittar muku matan ku daga jikinku la ayatin wallahi akwai ayoyi masu girma da suke nuna girman Allah da matsayinsa liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tuntunci hadisi ya zo tabbatacce cikin taban sunan maza ce tazawwaju alwalud fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku auri alwalud mata masu haihuwa alwadud kuma waɗanda suke iya soyayya fa inni mukasirun bikum al-umama ni zan yi alfahari da yawan a gaban al'ummatai ranar kiyama kina daga cikin ayoyin Allah Allah mu sarki ya littan maka matarka daga jikinka Wannan sai zama cewa asalin ishara zuwa ga annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya littaru annabi adam matarsa minha daga jikinsa li yaskuna ilaiha dan yantsu da ita an gane ko dan yantsu da ita to sai zama cewa kuma a haka aka wannan sai ke cewa kulkan nisa min bila wa inna a'wada shay min bila ala an halitta mata daga kashin haƙarƙari na ɗa namiji shi aka zara Allah ya halitta ya ce kuma ma inda aka yare ta inda saman ya ballaki shi ta ce in za hafta ta kimahu in ka dabi cewa sai ka daina da mace ta tafi akan tsarin ka ɗoɗar ka san ta wuce zai karya ta tabi suka ce me ma kusurwa sun ce tsalaƙuwa sai da fike ta ita dama ɗabi'a mace in ba ka yi mutu ɗabi'a ba za ka yi wata la yafruk mu'min mu'minatan in kariha minha khulqa wa biha minha akhar wala sai ce kada wani mu'mini ya kyamace ta mu'mina yace duka baya ai kaza ya ne mata albarka ka kaza yace in ka ta mutu su dabi'u a tare da ita za kuma ka amince da ita cikin wasu dabi'u in ba ka same ta iya magana ba za ta iya tuwo an gane ko ta iya tuwo kaga wani ne tuwo ya samu to shi kuma kuma ya samu an gane da ce wallahi wani ya ce hadisi abu dawud da muslim ya rasu sallam inna mar'ati badi'a mata ta ba ta iya magana ba ta ya ko maka magana ta ce dalika sake ta ta ce wani ha ishira ya rasu lalla amma ta iya ko zama da miji ta ce tur'izu ha ta kuma ta wa'azi shi ya zo yana kawowa ko a ce sake ta dalika sake ta ta ce wani ha ishira ya rasu lalla kare izu ha to kai mata wa'azi sai ku gyara ku je ku zauna in wa musulmi lallai ne saurayi idan ya isa aure wato ya je ya aure wannan shine daidai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari da Anas bin Malik yace maza asar ne zai same mu a zaune mu samari ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa inna fa innahu غض البصر وأحصن للفرد فمن لم يستطع fa'alin bi tsawon fa'inahu lahu wija ya ce ya ku taron samari wanda ke da ikon ciyarwa lafiya ta magakuta lafiyar jiki sai aure fa'inahu shi yin aure a habbu lilbasar shi ya fi daga ce ka kame idanka ba za ka kalla-kalla ba ko kuma shi ya fi rinsa idan da ana fata da wa ahsanu bi sawt wa ahsanu lil farj ke fi tsare al'auran mutum daga barin sabon Allah wanda ba shi da iko sai ta yin azumi fa inna hu lahu shi ma kariya ne in azumi bai abin da ba sai ta shi zakkan wa akwai zakkan wa duk sanda mutum ya ci abinci sai ya kada sai isha in Allah ga zai zama inda ka san saba likita an gane zai zama kamar saba likita ne zai ta ibar zakkan wa shi sa da maka san muguntar da ake wa almajirai ka san kana ɗalibta a da a shekarun baya sai ga malamin kullum sai kira kai baka zakanwa a ke malin tarko ya kafa maka sai ya zama da kai sai an zo an ce ma ga aure kana ce aka da mutum lamu ba yanzu ba shi sai mutum ya kai shekara arba'in a tsangaya bai taɓa gana bai taɓa ta yin aure ba saboda ya zama su likita ya sha jakanwa shi sa abin da masu ke kiranta zarkanwa a gida wato uwar gida ita kuma sai a bata mangul da dinga iban mangul ita kuma mai gida ake kiranta sai kai kafin ta da mutu ko a dinga ba ta zarkan da neman tsari <laughs> to in ga ana ta baka wannan tsimin to a take da ka saka sai ka iba a hankali ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa min ayati na daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min turabin ko an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tanfashirun wa min ayati an khalaqa lakum yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku azwajan mata min anfusikum daga jikinku littafinu ilaiha dan ku nutsu da ita matan mace mata ce da a nutsu da ita uzur kalima littafinu ilaiha dan ku nutsu da ita wannan lamun ta'lil ce ko lamun aqiba idan mun ce lamun aqiba ce فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وعدنا إن كنت لهم التعليل دن يدوم مسو zai وأن فرعون زي أكو ya zama mai مكي to kaga ba daidai ba ne ba lamun ta'lil ba ce lamu ce li yakuna lahu aduwa a ƙarshe zai zama maka maki lamu al'aqiba kaga litaskunu ilaiha a ƙarshe sai ku nutsu da ita a ƙarshe wanda mata za ta zama muku nutsuwa mun ce zamu akibar ce mace ce za mu ta'alil ce to sai zama cewa kai tsaye dan kaza kawai kai tsaye litaskunu ilaiha don ku nutsu da ita to shi kenan wata matar ka za a nutsu da ita matar da ta kwanta ma irin matar da kake so irin matar da Allah ya dasa ma ƙaunata a zuciyarka wani a ɗabi'arsa doguwa yake so fara wani kuma ya yi kusa titirna mai kaushin hali wani kuma ya fi son wato kutuba wani doguwa zankalari kamar nisha wani kuma ya fi son yan malamai wani kuma ba ita yake so ya sarakuna yake so wata ya talakawa yake so tikin an gane ko to don kowa ya je zaɓo su rafe masa dan kowa ya je zaba kaga litaskunu ilaiha to ake to an kace lamu ta'alil ce kenan sai wata ta kwanta ma dan ku din ta to idan ka dauko maka nutsu da ita ba ka zama nufin bata tabbata ba dan ku nutsu ta hadisi ta tabbata cikin sai muslim da sauransu manzo a sarrafa ke cewa tunkuhu mar'a li arba'in li jamalha wa limalha wa wa dinha ولدينها فاظفر بذات الدين riba ce da ana auren mace a gari a rububi kenan saboda abubuwa guda hudu saboda kinta saboda kudinta saboda matsayinta saboda addininta fasfar da za su je ka auri ma'abuciyar addini ka dace da ita ta riba ce da ka sai hannunka ta yi albarka ma'abuciyar addini ma'abuciyar addini ka sa addini a gaba amma tun wani abun su wani baya ba haramtawa a kai ba wani ya ce shi ya fi son fara a bashi je a auri fara sai a samu nutsuwa wani shi ce malami wallahi na musan baka kirin kamar tukunya ya je aure wani yake shi ya musan kutuba ya je aure kutuba sai ka shirya wani yake ya musan tsigi tsila an gane shi ma ya je aure kowa irin wacce yake so shi ma ya je aure wannan shine manufar shari'a kwarai da gaske sai ce wajen albainakum mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya tsakaninku kaga me yasa aka fara sa mawadda sai sai aka wa rahma yugo wa ja'ala bainakum rahmatan wa mawadda da ne cewa aure soyayya ta take fara jan gora aure take aure jan gora ya tsore an gani ba tausayi ba bilatar ma suka ce in mu ta kake jiga ka aure ta ka taimake ta kawai gaba dole da mutane da Allah da suke da background a duniya suka daɗe da gogayya za ce maka galibi matar da aka aura tana ana jin tosirin ta fi ɗanɗana mu ta fi mutum ta fi gasa mutum aya a hannu amma matar da kana son ta ne ka auro ta to da sauki amma wallahi ta nake ji malam ba uwa ba uwa ba ka ba ka to wajen ce ta zo ta ta koshi sai ta fara neman za ta kuka ko da kai za ta fara to yi sa ka fara sa soyayya a farko a kafin tausayi tausayi ka bar shi tukun an gane domin dai da tausayin a ne da soyayya soyayya dai da soyayya tausayin zai amma tausayin zai iya in kuma shi ya zo ba na kuma soyayya ta zo ba shi aure nutsuwa ake so wannan kalle-kalle da mutane suke ta yi kaga mutum ya buɗe waya yana ta kallon mata ya je nan ya kalla ya je nan ya rage ta hanya amma sai ya zafi hularsa ta faɗi saboda juya yana kallon abin nan asali bai aure kalar da yake so ba ne in ana so a hana mutane kalle-kalle to kowa ya ji aure wacce yake so wani kuma Allah ya halitta shi yana da san kana da yawa sai ka aure a dogaye ka ɗauko ɗaya in kana son doguwa a gajeru ƙwai kamar a kife ka ɗauko ɗaya an gane a sira za ka ɗauko a kuttuɓaye ka ɗauko ɗaya wata a ciki ta zama 'yar malamai ce an gane da an yi a yabu ka za gudu da jawo aya wata kuma a cikin ta 'yan duniya ce idan an zo za a yi duniyan ciwo nan yaren ta san shi ita wasu kuma yan sarakuna ne in za a iko ce ta zata gwada ikon ta ita wata ita yan mawadata ce in ana fama da hali na kaka na ka iya ta ce ga kuɗi ko ana da amfani to amma kan yanzu ka auren mata tsayin kwan to ka ga wacce manufa ba ta yi ba kuma zai yi wuya ka samu mata ɗaya ta tattara su kofin a lokaci guda ita ce yan malamai malaman sarakuna ne malaman ko masu kuɗi ne kuma a lokaci kuma su kaza kuma su kaza a'a mafi yawanci ba na sai dai sau ɗaya an gani ko a saudiya ne sai dai sau ɗaya in sun daɗe in sun yi da yawa sai sau biyu to shi za a ga dalilin ƙara aure ya zo kina sai ka aura da yawa jikin abdullahi abbas ya samu wato mujahid ibn zabar ya ce masa haka zawaci kai aure ta ce ban ya aure ba ta zawaci kai aure bai na kaiwa hafi al-umma aktharuha nisaa wanda ya yafi alkhairi a cikin wannan al'umma ta annabi misali wanda wasallam wanda yawan mata ne duk mutumin da yawan mata yi tun daga duniya ce amma hisabin Allah yadda zai yi adalci ka ji mai gida ya zauna shiru ba a faɗa to yana kwatantawa ne wannan to muna kira ga mutumin da Allah ya ba shi dama sai ya ƙara haka <laughs> ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah wata ta'ala da suke nuna girman sa da matsayinsa da rahmatar jin kansa an khalaqa lakum ya halitta muku azwajan mata min anfusikum wato daga cikinku litaskunu ilaiha Dan ku nutsu da wayannan mata din wajen ala bainakum mawadda Allah sai sanya mawadda ya sanya soyayya tsakaninku wannan soyayya muna fita faɗa a kula da ita a kula da ita hatta azan Allah ce ba zai baka mace ba sai inda soyayya إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا تتوى عربا معنى عربا أن يتحببات إلى أزواجهن وأن مثلا جمت كي صنع كي قلت أقول سوية لا أنت أمغنى حلو العلم سيئن ألا من أتجي أتبك تكنا سنتا زي باك إنتا صداك إنتا باك أتبك كاي أوران ما تتوى أن التي أن أوران دمين تتنا صورا إن باب سوية أهقرا Idan wasu soyayya na ɗan nan ba wanda ya gaya maka kame manta sai Allah an gane ko ba wanda ya ce gaya maka ta kame manta tsarin sautu fil madina imaratul aziz turawidu fataha me faru kadi shagafa hubba kaga wato soyayya ce ta lullube zuciyarta ta sa ta yi hauka soyayya ce idan soyayya tana sa mutum ya koma mahaukaci bai sani ba sai da umar a khattab ka duba fi sai da umar amma ya kai gargara da galibi idan mutum soyayya ta sa shi abu bai fiye masa hukunci ba saboda ya san yadda soyayya ciwon hankali yanzu ka duba wani zai zai uke yana son wata ko tana son wani kai da za a nuna maka wannan suka ce wannan ma mai zai da ita ni ni ne Allah ya tuba astaghfirullah wannan to ma mai zan da ita ai wallahi a kai shara kai haka zaka ci to shi kuma a wani duk duniya an ba ita ba kai ba wani ba wani abu ne masa wani kuma hikima ce ta Allah domin da ba dan Allah yana yin haka ba da wata ba da wata ba samu aure ba da wani kuma da bai samu da bai aure ba duk muna mu sai goni ya zo ya kwashi a unguwa wallahi ne ko muna yara haka muka dinga gani akwai da muna yara a zuciyar mu zai mu ce to wani aita ko muni amma sai kawai sai sai sai ko ne ko ni a sababu ya kwashi shi na ta munna ma sai an gwaye sai a to ni tun daga tun ina zo wannan abu ya zo na kula ta ce a'a a shi ne kowace mace za tana da mijinta wallahi malam duk munin mace kana ganin kamar kai ba za ka aura ba kai ba ta ma ce kallo ba kawai sai ko ya laba ko yana ta ma giya daga san ka dangane zai maki a kofar gidan ita sai ta fito mai da ita ya aura shi na cikin ana an goyi na am <laughs> to wannan soyayya tana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya tsaye fi zalika la ayat inna cikin hakan da Allah akwai ayoyi da kuma ya tafakkaru ga mutanen da suke tuntuni cikin wa min ayati yana daga cikin aya wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala khalqus samawati kaga an dawo da asan yadda ake nubi da wannan tafiya an gane khalqus samawati bai a ce an khalaqa samawati ba kaga wannan din ita ma an gaba sarata za ta bisa ita ma da khalqun saboda a ce an ce mafdariya wa an tasumu خير لكم أي صيامكم عندنا تسمى هنا تسمى مصدرية وأن سمو خير لكم أي صيامكم خير لكم وأن نعم يجي توا من هنا آية بيقول أولي الله خلق السماوات هل السماء والأرض هلت وقت إلى ألسنتكم دسابان هرا صوت وألوان ولونكم النبي ذلك لن يجي هكذا الله ساق هرشي ساق لوني la ayatin wallahi ayi lil alimin ga talikai alimin talikai ga masu neman sani in wa musulmi wannan ya ishi ya ishi bawa ya gane cewa Allah sarki iko ne ya dukan da suke yawo a duniya sun kai dubu shida da wani abu kamar yadda su masu statistic suke kawo a yanzu a yanzu inda da kake magana yari ya fi dubu shida har da wajen ɗari biyu da wani abu suke magana kuma a ɗabi'ar yare sashen yana cinye sashi yanzu nan ka ce ingila ba ko turawa ne ingila nan ka ce amerika ba ko turawa ne na amerika ba to muka ce najeriya a iya kaduna akwai yarika sun kai arba'in a iya maiduguri akwai yarika sun fi ashirin amma menene ko kwanakin baya an yi rajo da tijuwa a kaduna ta ce ni kaɗai ce na rage a yan yaran mu kaf a jihar ta ce ita kaɗai ce ta rage yanzu ka duba yadda yarinka suka tashi arewa ko za ka ce bi yaren ibo yaren ibo ko za ka ce shi ne zai ta wani abu zama zai ga anime shi a rasa kuma galibi yarinkan nan yaren da ke cinye ta hausa fulani hausa a yaren hausa duk wani yare za ta cikin hausa ta shi kuma dalilai ne da yawa yake kawo wani yare ya cinye wani yare abinda yake kawo wani yare ya cinye wani yare shine wato idan yan yare suka zama suna son a iya yarensu to kowa ma sai kokari ya koyi wannan yaren amma akwai yan yaren da su suke ganin cewa an koyi yaren su an san sirrin su da haka ba za su koyar da shi ba koyi shi da to kana koyi shi to zai tabbata koyi idan ka bayyana da shi zai tabbatar ba wuce duk inda ba wuce ke so yake ga ana hausa a wajen ka wallahi duk ya turancin cinta duk ya larar cinta da ya fuskanci wani yana jama wata kawai da ya ajiye wasu yare ne kai ya gida eh hasko yau ya kuka ko abin nan duk yaran da mutum yake duk duniyar da yake sai ke ji koya kai galibin ba wuce ya jin yana magana sai yana magana da hausa kuma so yake kowa ya iya yaransa kuma ga shi da mu'amala wannan mu'amala da wasa da kudu da cikin fuska shi ke sa ake iya yaransa kuma a shekaru guda galibi sun kama kasuwanci da noma da kiwo wannan sana'ar da suka kama to yana daga cikin abin da ya shiga musu da abin nan wani kuma sai mutane sai ce shi kuma nan sai ga ba wani abu da kuma ya yada hausa sama da yada musulunci ba yare a afirka daya daya da ake yada musulunci da shi sama da yaren hausa to nan yaren da ya shafa na addini to shi ne ya sa Allah mu sake karfafe shi sannan kuma wato yadda da canji da zamani shi ne wannan aran kalma ɗin ya shiga ciki kaza ya shiga ciki kaza ya shiga ciki kwarai da gaske to Allah subhanahu ta'ala ya cewa shi ne ya saba ya saba ya nufa wa qalu li juludihim lima shi'tum alaina qalu an taqala Allahu alladhi an taqa kulli shay kaga an taqala Allahu Allah shi ya ba mu furci alladhi an taqa kulli shay wanda shi ne ya ba kowane furci sannan matsalar ta so yare a kirkirar ta ake ba kirkirar arziki ba wanda ce kira yare ake karya yake amma ne ba a hana cewa kuma ana tauli kamar mu a larabci ana tauli in kasa kalma a yare yau ba tura idan ya kirkira abu kawai abin da zai kalla ne ake da wannan abu muna da asma'ul ala to sai ka rasa mana suna da wannan abu wani abu ne guga ake yi da shi yin kawa ya koyi sai ce mikiwa mif'al mif'al mif'al mif'al mifal, mif'al mifal, fa'ul da wannan ma'aunan kowace kalmar da sai kame sai ba da suna ko aka kirkira abu a larabci daga ba da saboda wannan asma'ul ala mif'alun haga mikrafun مفعال مفتاح شار فعالة ثلجة ثلج ثلاجة كقراءة مروحة مفعلة لعقة ملعقة ملعقة غرفة مغرف harasa mihras muna da asma'ul ala to haka da to wannan akwai tawlid haka ce muke kiransa shi wannan ba amma dai a ce asalin yaran a ce wanda ya kirkire shi ba wannan magana ba wannan ba magana kirkirar yare amma dai ana iya kirkirar wato ƴanƴasa kalmomi a yare wannan kina ubangiji ta ke cewa waqti lafu alsinatukum da kuma saba harasanku da saba launukanku duk daga cikin ayoyin Allah ne nabi zalim lallai cikin hakan la ayatu wallahi akwai ayoyi lil alimin alim malami kenan kenan wannan fi tahrir ana akwai kwadaitarwa akan ku je ku koyi linguistics ku je ku koyi yarurruka ku je ku koyi abin da linguistics ku je ku koyi kaza ku je ku koyi kaza ku je ku koyi kaza shi zai da alimin ga masu neman sani ga masu ga dalibai ka san jinsin mutane ka san nau'ikan mutane idan ka ɗauko fuskokin doki wannan immigration za su gaya ma, ka san doki da gani doki shi yasa wani hadisi ma'anarsa bata fito ba hadisi ibn abbas hadisi da bata ce sai alkhairu معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة shi daga doki a fuskarsa a zankonsa daga goshinsa zuwa ƙasa an rufe alkhairi a nan an ɗaure alkhairi har zuwa tashin alkiyama mutane suke ta babaki wani ake nufi da wannan ashe malam fuskar doki galibi fuskokin mutane idan ka dinga ɗauko fuskar doki fuskar doki fuskar doki sha ga mutanen bangare kaza fuskar doki ya kamata kaza wannan masu ilimin wannan su sani an gane ko akwai kiyafa ilmin kiyafa hadisi na aisha sun sai bukhari sai musu ko kwanto akai akan usama ibn zaid domin shi usama baki kirin ne babansa ko balarabe ne to sai ake ta ma maganganu cewa ai wannan ba ɗansa ba ne a zamanin manzan Allah sallallahu kaga ana neman za a yi uwarsa shari ko na abu to wata rana sai ɗan da uban sau kwanta bacci a ƙofar gida irin kwanciyar nan ta zafi amma ƙafafuwan sun fito duk irin sun lulluɓa da mayafi sai mujazzibin mudilaji a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan shi a Madina sai ga bukewa sai kalli kafafuwan ta ce wallahi wannan ɗaya kafar daga cikin ɗaya ta fito da na isa take cewa da na je sai nake gaya manzo sallallahu ga fa a nan sai ta ji waje yana dariya yana cewa to kin ga dai Allah ya hukunci mujazzibul mudlati ne yake faɗa wannan ɗaya kafar daga nan tunanin ta cewa kana ha wato fa'iqan yana da ilimin kiyafa ilimin gane kama ilimin gane fuska ya farke ƙa'ifa kana ƙa'ifa yana ga yana da ilimin kiyafa wannan da shi ne immigration suka zo kai ta buɗe wannan abubuwan ya zama dirasa da ake karantawa a jami'o'i yanzu na za ga immigration sai ban kuka ku goma ko ishirin hamsin ma sai fi da mutum ɗaya cikin mutum inda ya ce wannan ba ɗan ƙasar nan ba ne kai ta gane ne musamman da aikin ki da kwarjini sosai so da ne daga hanci zuwa goshi kowa ke gane ba wannan dan kasa ka gani, wannan dan gari ka gani. wannan yanzu ga wanda yake da kwarewa din ya tsaya yarukan Najeriya zai ce wannan asalin su kaza wannan asalin su kaza wannan asalin su kaza wannan ko da za a jera wakai sai ka gano wanda ya dace da irin fuskar ka wallahi ba. na kai Allah Allah abin tsoro ne ma alkhairu معقود حين وفيها الخير إلى يوم القيامة da mutum ta kuka ga su dauka a cikin an kamar da kidoki da zaka samu alkhairi ashe da annabi an kulle alkhairi a fuskar ashe galibi wannan ilmai ne da aka zuba a ciki to kaga sai ce da ya kawo sabanin harshe waqtilafu alsinatikum da sabanin yaran ku sai a ƙarshe sai nabi ga ka da ayatu lil alimin akin to ga ka san wani yare kire kan mutum zo nan wato ko bai iya wani yare ba sai yaransa ala akalli bincike ya nuna cewa kowa zai iya koyan yare takwas kowa an ce zai iya koyan yare takwas kwakwalwar ɗan adam tana da wannan kaifin da za ta iya riƙe yare takwas to mu kuma na cewa kwakwalwar adam za ta iya riƙe sama da yare takwas ma domin kamar yadda kake ganin wannan girman duniya haka girman kwakwalwar ɗan adam take a nan ne za ka cewa kwakwalwar dan adam ba su da amfani da yawa saboda tunanin gaba ɗaya koma tunanin wake da shinkafa nan ba a more kwakwalwa amma jin da ka sani a duniya idan mutum ya kai shekara arba'in ta ya ma gama abin da duk bai a duniya ya gama ɗaukar layi ma tuntuni dan dan shekara 25 yana nan profesa ko a wannan kasan mun gani duk da aka ci mutunta nan aka suwaye suwaye da shan su duk yan shekara ƙasa da shekara 30 duk suke wannan abu suka zuba a kai da suka zuba a kasan nan shi sa abu akwai ciwo kaga mun dan shekara 40 wai ba shi da sana'a bai ba sa ka neman inda aka dusa ba kai wallahi har ɗan shekara 50 kai har ɗan shekara 60 kwakwalwa da kake gani ta ɗan adam ba abin da ba ta iya yi komai Allah ya tara mana to ga da kawo ikhtilafu alsinatikum da kuma sabanin harasu ku kan hukumanta suratul rum suratul rum sura ce ta diplomasiya tun ajiye mun gaya muku ta ke magana kuma akan ilimi akan yarurruka to ai ba diplomasiya irin wannan duk wanda ya kana jin yaransa ya san baka kabatarsa babbar diplomasiya da wanda kake so ya baka mafaka ta siyasa ka haɗa kai da shi gwamnatin su tana da ƙarfi tana tana da rauni daga ciki ka saki biki da yaransa kana iya yaransa yanzu da ake ta magana sanik village a manya manyan jihohi duk inda gani jiha ta ci gaba a duniya ta ga sanik village an yi wani gari na yan china iya wannan yaren yanzu inda da kake gani yaren china jari ne a duniya kar mutum ya waye gari akwai a duniya akwai waye hausa ya iya ko margiya iya ko igala iya ko karkare iya a ka samu ni yare da za ka tsara in ka tsara suka daɗa ƙarawa suka tsara ƙarawa ya zo tun hadisi mai rauni mana alima lugatin komin amina min karihim duk da iya yaren mutane ya aminta daga sharrin ya aminta daga sharrin su manzo ya aika abdullahi kan amur an'am yake ce ka daga koyi yaren yahudawa la amuru yahuda ala kitabi domin ni ba zan amince musu akan littafi na ba ka je ka koyo wannan yaran yace sai na je na iya a sati daya na iya kwale-kwale. annabi isma'il alaihi salam ai su ba larabci ke yi ba ya koya ne akan hannun kabilar jurhum waɗanda ya yi ya aurkiya da su wanda suka zo suka zauna kusa da mu Ismail suka makwabce ta a makka wurin can da ke forest yake daji to za su ce na musulmi daga cikin babbar diplomasiya shine wato iya yaren jama'a a iya yaren kwamfuta kowa ya ji ya kamata kusan a ce ya iya kwamfuta don mutumin da yake da lafiya har yanzu bai iya kwamfuta ba kamar yana da na kasu wajibi da mutane da su iya yaren kwamfuta sun iya matsa kwamfuta sun iya tsara kwamfuta kusan wajibi ne ma ya kama a mazan mu da matan mu kwarai da gaske A koyi yarurruka musamman yaren da ya zama gaba gari ko ina turanci yana da kyau mutane su iya turanci kuma yana da kyau su iya larabci ma ya wajibi ban aujab mutane su iya larabci larabci mutane abinda kallon su suke koya wajen alwala da tsarki a nan da kake jin haka amma duk da kake gani ba abin da ba da yaren larabci ake yi ba yare ne wanda yake mai rai ko babu wani yare da in ka kama kake da tabbacin zai dore har zai tashi da kiyama saboda yaren larabci mutane tsaya su iya larabci na zamani larabci na zamani ba kai larabci na tsarki da alwala ba a'a yan larabci gogaggen larabci su iya turanci su iya yaren kwamfuta su iya kaza su kaza domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai inna bi zalika lallai cikin hakan da Allah yayi sa'a hana san da saba launukan fata la'ayat ne wallahi akwai ayoyi li la'alimin ga ɗaliban ilimi ga masu san samu ilimi ga masu samu daraja samu kima wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah madauki sarki ma na mutum billahi barcin ku da kuke yi da daddare idan kuka mutu kuka yi bacci na ran tafi ya mutu kamar karamin mutuwa ce karamin mutuwa ce idan ya tafi wannan hari to nan a cikin wannan ya ce manamukum bin layl wa ga ibtiga'ukum min fadlihi bin nahari asalin da cikin to amma ta ce manamukum bin mu ce wannan nahari wannan ishara ce akan baccin kailula baccin rana wanda ɗabi'arta yana ba jikin nishaɗi wa kan min ƙarfin na hafa za a haɓa suna bayatan auhun ƙa'iluna ƙailulatan sanar da suke nan a lokacin suna baccin rana kaga sai ce baccin rana kuma duk inda ka gani galibi kamar su kasashen larabawa da rana ma aka fi bacci da dare ne ma ake tashi a neman abin halali wabti ga min public da kuma neman falalar ku da kuke yi ko kuma da neman falalar Allah da kuke yi da rana da daddare kaga anan bai kawai takaice neman falala a jikin rana ba kawai sai bacci saboda wanda da dare zai wanda rana zai wa hukum min fadli da neman falalarsa da kuke yi da Allah kalli kalmar wa hukum min fadli sai Allah ya ambaci kasuwanci da sana'a da fadli duk inda ka ganin galibi fadli da Qur'ani mafi yawa kasuwa ke miki za ku zai tuni wato to shi ke na fa idan ku zai tuni salatu fantashiru fil ardi tabu min fadli وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan an yi da sallah sai ku yaɗa a ƙasa ku nemo daga falalar Allah falalar Allah mai kenan kasuwa sa'annan Abdurrahman Sa'idi a cikin littafin sa al-Mawahib al-Ilahiyya yace abin da ya safa dole ba wata hanyar neman arziki a duniya sama da kasuwa ita ka duba a aya ɗaya Allah ya haɗa kasuwanci guri ɗaya a mace tare da su akwai rabuwa a mai nema rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'u an zikrillahi wa iqamis salat uzur tijaratu wala bai'u da tijara da albai ba a bude bane sai ce hikimar dan Allah nuna mu cewa duk an yadda zaka kama ta nema in dai ba kasuwa ba to wallahi malam da sauranka da sauranka da kawai shi sai ce suke cewa kasuwa a kushin Allah fadlullahi kenan fadlan Allah yau mutum zai wayi gari ta zuwa kasuwa bai samu mai ba sai rana ɗaya je Allah ya masa wani abin gizo ya samu abin shekara ko watanni ko rana guda sai Allah ya kullu masa wata hanya sai sa wanda baya kasuwa ya kamata yi ya tashi bai kasuwa Allah ya so nabi fi zalika lalle cikin hakan da Allah yi ba ku dare da rana da ba ku an yi wato ayyukan yi la ayatun wallahi akwai ayyukan qawmi yasma'un ga mutanen da suke jin abin da ake gaya musu sunewa masu ji ne mu'minai kenan an gane ko wa min ayati na daga cikin ayoyin Allah yurikumul barqa yana nuna muku walqiya kuna ganin ta zuta walqa wul khawfan dan tsoratarwa cewa fa ga wata azaba za ta iya zuwa kamar haka komai lamarin Allah haka zai iya zuwa wa taba'a dan kwadaitarwa da saukar sama wa yunazzilu minas sama'i ma'a kuma Allah shi ne ke sauka muku da ruwa daga sama fa yuhyi bil ard sai Allah ya rayar da kasa da wannan ruwa ba'da mautiha bayan ƙasar ta kai kashi ta bushe na fi zalik nan da hakan da Allah ya muku ayatin wallahi akwai ayoyin kuma ya ilo ga mutanen da suke yankar sai ce ma ومن آياته أن تقوم السماء دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ونفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ubangiji wata ta'ala ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah an taquma sama ai qiyamus sama kila tsayuwar sama da kuke gani wal ardu da tsayuwar ƙasa bi amri da umarninsa suma idza da'akum nan bayan kun mutu idza da'akum da zarar ya kirawo ku da'watan kira ɗaya mazan marra ne da ya kirawo kira ɗaya min al'adu, kuna ƙasar? an antum takhruju sai ga kun fito sai ga kuna fitowa kira ɗaya zai muku inda ma hiya zadratun wa'ida fa za mu bi sarfara wato busa ce ɗaya za a ce ga mutane sun dawo kan zangarin kasa walahu duka na sa neman fi samawa ta hadisin da suke samai wal ardu da hadisin da suke kasai kullun lahu qanitun kuma kowa ne biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala mai jawuwa ne wa Allah da akwai yana so ko baya so wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake farar da halitta wato fara da ita daga babu suma yu'iduhu sa'annan shi zai dawo da ita bayan ya kashe ta wa wato ya dawo da ita bayan ya kashe ta wannan din yin hakan a hawalu alayhi shi ma mai sauki ne gare shi ba za ka ce shi ne mafi sauki ba domin ka ce mafi sauki to akwai mafi ke to shi yasa <laughs> shi ma'aunin afa'alu ba duk lokaci yake zuwa afa'alu tafabil ba وسيجنبها الأتقاء الأتقاء الأشقاء تدنم ذاك فسر شيء ده الشقي وده التقي أهون ده الهين وهو أهون عليه أي وهو هين عليه شي ما من سكين أجري قالوا تحسبونه هين كذا هين وعند الله العظيم وهو أهون عليه shi yin hakan a dawo da halitta bayan an kashe ta shi ma mai sauƙi ne a gare shi wani masalul a'la sifofi mafi cika mafi kamala mafi ɗaukaka sun tabbata ga Allah duk samawat wal ard asammai da kasai wa wal aziz shi ne mabuwayi al hakim cikin aiki daraba lakum masala ubangiji ya buga muku misali don ku gane ma'ana wanda ya mai isa Allah kamar ya ɗan zafi akan yi miki shirka to nan Allah yana gaya muku in ku ne ba za mu gani yanzu za a so a ce matarka ce kaya aure da gidanka an cika ka cika shi da kayan alatu ka zo za ka shiga kowane sai ɗaya ya ci hawa ni zan shiga gidan nan yau don Allah zai yi gidanka kai ka gina gidanka ka kai sadaki aka ba ka aure ka zo ka to a guji a sukwane za ka shiga gida sai ko ne zai ce a'a malam a wannan gidan <laughs> wani ya ce wani ya ɗauke shi zai <laughs> ya ce to to Allah ya ce to shi ne misalin wannan ya ce ni na halittu bayi sama da ƙasa na wani da komai sai kawai ɗan iska ya ce wani shi ya bayi shi za a bautawa ka kula kai ba mallakan matan ma da kai da gidan mallaka ce rabi da rabi ko ba ka ba in ka kallin mallakar da Allah yake wa abu ai shi mallaka ce ta duka da motsin motsinsa da sarrafa wata baka ita kai wani abu wanda ba shi tsara ba ko ba ka ba ni ko dan nace wannan tsana ne dan nace mata ta ce rabi da rabi ne zai iya zama wa ɗanka ne amma kuma ba ka san ma inda yake ba ba san ma me ake ciki ba ba san ma inda ya dosa ba shi ko Allah in ya tashi mallaka abu duka na sani jami'an min duka na sani ba wani abu da zai rage ba wani abu da zai kingi ba abin da zai saura duk na sani to shi ne sai Allah subhanahu wataala ce daraba lakum masal Allah ya buga muku misali min anfusikum akan kanku akan illa shirka ku kalla hal lakum zai yi gare ku min mamalakun kuma dangane da bayan da kuka mallaka bayan ku ne kuna ji da kyau bayan ka ne bawon da kake mallaka min a za ku yi su zama kishiyoyinku fi ma razaqnakum cikin abin da muka ba ku bawon ka ne kai ka siyo kai masa komai sai zai ce mai gida wannan matar ta kafa ta wace gidan nan ma ni zan shiga ba an tuntun sawa sai ya zama cewa abin da kuka mallaka ko muka ba ku sai zama da kai da bawanka daidai ne matsayin kuɗi a kan wannan abu zai yi ta kafu na hu kuma kawai sai ku zuba ido ku ce to kun yadda ma kuna jin tsoron waɗannan bayan naku ka sifa cikin an fusa kun kamar da ya kamata ku ji tsoron ku kuma kun guda guda kuna jin tsoron su to Allah ya ce ku kalli wannan misali to yi sa ma'ana Allah ya ce kai ku yi mun uzuri ya ce wallahi wanda ya shirka sai na darka ki shi ko shi kenan kawai sai ne maganin sa musulmi a cikin littafin sa alƙawlin fi ce dole a yi wa Allah a kan shirka irin matakin da ya ɗauka akan ya ce duk zunubi ya ga mai shi yana da wani intanet wata riba da yake sa rai ci amu, kamar kamar mai gulma tunda yake cin namun mutane zuciya tana ɗan samun nutsuwa da shi zuciya ta ɓaci kamar mai cin kayan mutane da sata tunda ya sata yana dan cin wannan abu kamar mai zina kamar mai shan wasu abubuwa ya ce amma ita shirka ce ina ake ɗanɗanar daɗinta ka duba yara da suke wasa da wasa ba za ka ya ɗauko gunki ya ajiye ko ya tsira ya ce wani shi ya ce ni bara in bauta masa ba sai ne ke yara su ya ta ce ban ya ta kenan su da kai suna nan cewa su su suka mallaki wa'annan kaya su suke sarrafi da su ba wai kayan da suke sarrafi da su su ba to shi sa jin matakin da Allah ya ɗauka kuma shirka babu wani abu a cikin ta sai hauka umar bin khattab Allah ya kara masa da ya ce ina tana abubuwa guda biyu sai sai san ka dai san dariya wanda yake san dariya ya ce na kasance a lokacin jahiliya zan yi tafiya to ko na ganin na tafi san Allah na baya ta saboda menene a nan ina da shi a gina abin nan na ce ko a mun guyin Allah na na dabino tunda duk suna sarrafa dabino yadda suka ga da ai man Allah na dabino sai tafi da shi dan ina tafi ga diga Allah ne yace tafiya ta tafiya na tafi kawai sai gudiri na ya kare sai ce to fa abin bauta fa abinci ya kare ce ce shiru ni dai bai ce mu komai sai ko sai ya balle hannun sai da cinye ana nan shi ka buka sai mai na cinye Allah nawa to yanzu ka wannan ita wannan abin da suna kina ban dariya kudi da gaske na wanda ke tashi kuka ce na turbi ɗaya ta tana kuka na je na binne ta da ranta a jahiliya to wannan ɗan wa musulmi ku gane shirka babu wani abu akan ta sai taɓa hankali yanzu a jikinka kawai ka taɓa jin cewa kawai ko kai ma kawai magana jikin suna kawai kai ma koma buta mai ka ga ya fi ma mabuta lillahi da ba wanda ya taba jin haka ai malam shi a jikinka kullum yana nuna maka Allah ɗaya ne ka yana nuna maka Allah ɗaya ne ka gwada tsarin duniya da kake gani a bai zo cikin tsari da cikin tsari damuna ta zo haske ya zo iska ta zo waye waye waye ya nuna maka bai guda wani ɗaya ne kuma ka cewa wannan duniya ba a taɓa kokawa da Allah sama ko Allah ƙasa ba lau kana fihi ma aliyatun illa Allah da ta wallahi da wallahi sun ta kai ko a guri ne ya za a ce masallaci kai masallaci ne yanzu limamai biyu mu ta ko lokaci ɗaya za su ja sallah sai wani limamai ta Allahu akbar wannan yana fatiha wannan yana sura wannan ya ce kudu ko wani kuma ya dago sannan za ta yi sai ya muka cewa Allah ɗaya ne wallahi wallahi Allah ɗaya ne akan ku kuna jin cewa idan aka samar da shugabanni biyu masu ƙarfi iri ɗaya har ka ba su yi ba mutuwa ta su masu bauta wanda yake wani Allah inda za ka tambaye su masu kinci ta kira ta shirin inda Allah sani su talata kana ganin ka ce Allah uku ne to shi kenan kwamitin suka ya kamata Najeriya ka ce a samu shugabanni masu fawa irin na shugaban ƙasa mutum uku kuma ƙarfin su ɗaya zai yi a ce a najeriya ce a samar da shugabanni guda uku kuma kowane yana da karfin shugaban kasa tinubu zai yi sai wancan ya sauka wannan ziya saboda gudanarwa ba za ta yi ba a ce allah allah ne annabi isa allah ne a alwato ya na ta allah an zai fa'ilu kadira a ce na na maryam allah ce lokaci guda kuma haka ta yi wallahi ba zai yi ba allah dole sai dai zama daya shi su a hankalce Allah ɗaya ne a shara'ance Allah ɗaya ke ɗaya ne kai a haukan ba Allah ɗaya ne ko a ne ma Allah ɗaya ne ke ce wa fi kulli shawa'in lahu ayati tadullu ala annahu ne. a kowane abu da ke gani Allah da ayat yake ne cewa shi ɗaya ne wallahi ma Allah ɗaya ne Ki ta ce qul huwallahu ahad shi ne Allah ɗaya ɗaya ne wanda baya ɗaukan goyo shi sa ka ce ahad ba a ce wahid ba domin mu a larabci in za mu goyo kalma mu kawo shi da yawa sai mu ce wahid ba za mu ce ahad ba ahad ba a mata goyo a lugha a larabci قل هو الله أحد شيني الله لا يداني باشد نبيه قل هو الله أحد Ti ni Allah ɗaya ɗaya ne ba shi da na biyu Allahu samad Allah shi ne abin nufi da bauta Allahu samad Allah shi ne abin nufi da bauta lam de bi haifa ba lam de bi haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad sai daga cikin ta bai zamo kishiya ko kini gare shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad sai daga cikin bayansa bai zamo kani ko tsara ko sa'a gare shi ba kaga shi kadai ne ko aboki ba shi to ta yaya ma zai zama yana da wani shi da ba shi da mata shi da yadda shi mata ya da iyayen mata in ga jana cewa a haiku a haifi da, ai magana haihuwa ɗa yana kawo rauni ne duk wanda ka biya ya ce zai haihu rauni ne don ka samu rauni ɗan ka ya ɗago to shi ai Allah yana nan din yana nan yadda yake haka yake kuma zai gushi a yadda yake ba shi za ta ce walillahi masallu a'la ko lahu masallu a'la hukuma suka mara shi suka gata bisa gare shi kisa malam babu rashin kunya da ake wa Allah a duniya sama da ake Allah yana da kishiya kaga takabi samawati tafattarna tashaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lillahi ar-rahman wa nada sama ta kuta tsage sama ihu take inda ana cewa akwai Allah yana da kishiya duwan wasu Allah ce dab suke da fashi fulani, wannan duniyoyin yace ce wallahi duwar wasu neman farfashewa suke an da'au ne rahmanu walada wato dan kafare suna cewa allah ya sa cewa ma yan bagi lil rahmanu an yattaki da walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda kada hasahu wa addahu adda wa kullu ma ati yawm al qiyamati fardan ko ati yazo masa tik zindin zigir tambar kai kada za ka zo sai dai ayyukan ke kubutar da kai ba a yi wa Allah wasa kisa sa wato bakin wuta ba wajen wasan yaro bane kar kai wa Allah wasa wallahi duk abin da kake kika Allah Allah ɗaya ne ka balle ya ɗan in ka balle ba shi kenan ba shi ne ɗaya kwaya ɗaya kana yaudarar kanka ne jijo ba Allah ba ne maryam ba Allah ba ce ba mata Allah ba ce shi ta Allah ke ta ya dace suna da suna alloli ne kana ya tunan ta'a ai suna cin abinci shi kuma Allah wa huwa yut'imu wa la ba baya ci baya ya baya ba suna cin abinci ai ya mai cin abinci za a zamo Allah ya mai cin abinci zai zamo Allah to shi Allah ce duk matakin da na dauka akan mushrikai kai mu izini da kai ma akan kanka ka ce baka yadda ba gidanka ka kawo amarya ka zo zaka shiga ana abin da kawai sai wani tsarto ma da girme keke ina zai ce ai kafin yau aka amarya gidan nan zan shiga ai zo mu ci kudin tau ko ba ko mu ta bari jima a duniya ba a ranar sai kai duk ranar ka duk ustazancin ka sai ka ajiye tsiri ga ustazancin an yi duk abin da za a yi da kai to Allah ka taimake mu sai uwa musulmi a tsarshe Allah subhanahu wata ta'ala cewa to bari ta ba mun karanta wata Allah ce bari taba alladina zalamu ahwa'ahum tabbas waɗannan da suke kazari kansu da shirka da Allah sun bi soyayya da suka kansu da ilmi ba tare da sani ba faman ya haji man adalla Allah to kuna tabbai kuwa ita shirye da wanda Allah ya bata ai ta ce ne ke bauta wa Allah wa ma lahu min nasirin kuma sani ba su da wanda za su fata daga azabar Allah rana kiyama Allah ki fa kimo da haka tsaye da fuskar ka tsaye da jikin ka tsaye da zuciyar ka kyam ga Allah kadai lillabi wato liddini hanifa ga addinin da ya kauce wa hanyar ƙarya ya miƙe wa hanyar gaskiya fitrat Allah addinin musulunci shine zubin Allah shine kwaba da tsari na Allah shine ginin da Allah ya musulunci ma'ana da addini ba Allah ne tsara shi ba musulunci ba fitrat Allah shine kira Allah shine halittar Allah sibghat Allah wa man ahsana min Allah sibgha wannan rinin Allah ne wai fa Allah iya rini wai fa Allah iya bada doka da kodar fitratullah wannan halittar Allah ce allati fatara an-nas 'alayha akan da ya da mutane cewa kowa an zo musu duniya ya bauta wa Allah kadai la tabdila li khalqillah Allah ce kar ku canza halittar Allah ma'ana kar ku canza addinin Allah duk mutumin da ya zo bauta wa Allah ya canza halittar da Allah ya masa ya canza addinin da Allah ya saukar da shi saboda shi zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini mai kakke madaidaici walakin akthar nas ke da cewa mafi yawancin mutane la ya'lamu musalli hadisi ya tabbata sai muslim daga hadisi Abu Hurairah yace manzo Allah yake cewa kullu mauludi yuladu an fitra duk wani abin haihuwa ana yafarsa akan musulunci fa abawahu iyayensa ne hawi dare sai zama da shi bai hudi aw yunasbirani ko zama da shi kirista aw ne, ko zama da shi ba majusi كما تنتج البهيمة البهيمة الجمعاء هل تشتون فيها من جدعاء قال أبو هريرة فكرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخير إلا yace kama yadda kuke ganin iyayen mutum ne kai in sun zo duniya in an kawo shi duniya suke game da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko kamar da shi wani abu daban kamar yadda kake ganin dabba an ta tace haihuwar dabba har ku shittu na min jada'a kun taba ganin mai tsagaggen kunne dabba ta haifi dabba mai tsagaggen kunne kunnen ta kanau yake sai sabai ka ce hatta yujaddi'a ahluha sai dai masu ta tsaga mata kunne yadda ake tsaga kunnen na haka suke canza wadansa addini amma ko aka musulunci aka haife shi yanzu ka duba kunyar musulunci ce biyarin da aka haifa ko yau duk ƙarshen wanda yake ƙarshen wanda yake a dawa da musulunci in ya faɗa za ka shi yana kunya yana wasu ɗabi'u na musulunci na tajoji na musulunci a hankali a hankali iyaye suke canza masa Allah ka mu ke maka barga muku sa'amu yan uwa wani shi ne abin da ya tsoka a wannan shekara a tafsirin babban ba ta ma abin da muka tsaje da aka kuma da wanda muka tsaje tafsiri Allah ya yafi mana wala wala wala wala